mu a jam'iyyance abin da muka fahimta da abin da yunkurin yan majalisa shine bita da kulli eh, wata kulle kulle ce ta jam'iyyar su ta PDP da shike sun sani su suke rike da majalisa za su yi duk abin da za su yi su karya lagon APC a jihar Adama ko kuma su kunyatar da gabna ko su yi duk wani abin da zai rage mana karfi saboda idan ka lura a jiya a daidai lokacin da yan majalisa suke wannan bori da hauka daga fadan shugaban kasa aka sake bada wata oda da ta hana jirgin da ya zo daukan mai girma gwamnan jihar adamawa admiral murtala yako sauka a babban filin saukan jirgi eh, na ƙasa da kasa da ke anan yola so wayannan duk mu muna ganin su yunkuri ne wanda ke tattare da harkan siyasa da bita da kulli wanda ina tabbatarwa al'umman jihar nan ba za ta haifar da ɗa mai ido ba